Eh, bakwai ga watan eh, bakwai ko nawa haka ne ko bakwai ga watan takwas shekara ta 2022 miladiya a wannan masallaci na agga islamic center wanda eh, malamin da zai gabatar da karatu bai samu zuwa ba amma insha Allah za mu yi amfani da wannan damar mu karanta littafin minhajul muslim littafin da yake magana akan aqida da ibada da mu'amala da ɗabi'u wanda har yanzu muna cikin babi na hudu wanda yake magana game da sallah mun fara magana akan abin da ya shafi sallan kasaru muka faɗi maganganun malamai a kai da iya adadin tsawon tafiyan da mutum zai yi kasaru ya kama shi daga ƙarshe duka dai aka tattara aka ɗauki fatawar shekul islam ibn taimiyya da yake cewa babu ƙarancin kwanakin kasaru matukar aka ce ma mutum sunan shi matafi to zai iya yin kasaru wannan ne maganar da tafi inganci amma masabanmu na malikiya muka kawo cewa akwai wanda suka ce kwana uku akwai wanda suka ce kwana hudu wanda ana kwana hudun sun yi daidai da masabar shafi'iyya wanda suka ce in za ka yi kasaru ba za ka irga ranar da ka shiga gari ba da ranar da za ka fito shi yasa sai ya zama kwana hudu to dukkan wannan maganganu ne na malaman fikihu kada mutum ya rikice duk wanda mutum ya ɗauka ba za a ce ya yi kuskure ba in ka ɗauki cewa in mutum matafiyi ne zai iya yin ƙasaru har ya je ya dawo ko kwana nawa zai ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya yayi kwana goma sha tara yayi ƙasaru yayi kwana goma yayi ƙasaru yayi kwanaki da dama wanda suka wuce haka yayi ƙasaru in ka ɗauki kuma na mashaban malikiya da suka bada fatawa suka ce kwana uku wannan babu laifi a mashaban malikiyan ma an kasu kashi biyu suka ce kwana hudu in ka ɗauki wannan babu wanda zai ce maka a mas'ala na fiqihu in kana da magabaci baka da matsala eh, baka da matsala insha Allah duk wanda ka dauka ba za a ce mutum yayi kuskure ba amma sai dai yana da kyau mutum ya san cewa akwai wannan akwai wannan akwai wannan saboda in kana yin kwana uku ne kar ka ga wani ya wuce kwana uku ka ce ya wani yayi yi kuskure a'a yana da magabaci a kai shi yasa muka dan kakkawo kaɗan daga cikin zantukan malamai insha Allah za mu tashi kan shafi na 184 yaushe ne kasaru yake farawa mun yi magana a kai sai abu na biyar shine annafilatu fi safar wanda shine muke bayani sai lokaci yayi yin nafila a cikin tafiya to yanzu ga farillan ma an ce ka rage to ya halatta zaka iya yin nafila in ka samu dama to shine malam ya ce iza safara muslimu lahu an yatruka sa'iran nawafil Matafi, idan ya tafiya babu babu ah, laifi ya bar sauran nafiloli in ka bar su Allah madaukakin sarki zai rubuta maka lada kaman kai hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya saba yin aikin nafila azumi ne ko sallah ne sai tafiya ta kama shi ko rashin lafiya to za a rubuta mishi ladan shi cikakke kaman yayi wannan sallan ko kamar yayi wannan azumi shine amfanin yin nafila sannan kuma a gobe kiyama da shine za a cika maka farillanka da ya samu ta waya. azuminka ya samu ta waya na farilla to sai a duba Allah madaukakin sarki zai ce mala'iku ku duba yana yin azumin nafila in yana yin nafila sai a cika mushi da shi sallanka ta samu nakasu a gobe kiyama ana auna ayyuka sai Allah madaukakin sarki saboda rahamar shi da gafarar shi da rangwamen shi ya ce ku duba bawa na yana yin nafila eh a cika mai sallan shi da nafiloli shine amfanin yin nafila to in mutum yayi rashin lafiya ko tafiya ta kama shi ya saba karanta wani abu na alkur'ani ya saba yin wani azkar wani zikiri da yake yi ko salatin annabi sallallahu alaihi sallama ko sallan nafila sai tafiya ta zo ko rashin lafiya to za a rubuta maka ladan ka cikakke kaman kayi to in mutum ya yi tafiya lahu an ya turuka sa'iran nawafil babu laifi in ya bar nafiloli saboda wahala na tafiya min ratibatin wa gairiha sallan ratib ne ratib shine muka bayani su ne wa'innan nafilolin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kafin sallolin farilla da kuma bayan sallolin farilla wa gairiha ko kuma wani qiyamul laili da ka saba yi to babu laifi in ka bar shi amma banda salloli guda biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama baya barin su ba wajibi bane amma ko da yayi tafiya yana yin su kamar yadda zamu ji wani lokacin matun a hanya yakan yi nafila wannan ba an hana ka nafilan ba ne kawai ana duba halin tafiya ne saboda kar a ɗora maka nauyi a cikin addinin musulunci sai aka ce to nafilan ma ka bar shi da sallolin farilla ɗin an ce ma ka rage to amma ma a da ban da banda raka'atal fajri wannan raka'o'in guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ce khairun minad dunya wa ma fiha raka'o'i guda biyu da ake kafin yi sallan asuba wanda alfijir na fitowa ladan yake kiran sallah sai a tashi a yi wannan raka'o'i guda biyu wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ce sun fi duniya da abin da ke ciki alkhairi to ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tafiya baya barin su wal watri haka baya barin wutiri kuma mun sha yin bayani game da sigan wutiri wutiri zaka iya yin raka'a daya karanta qul huwallahu ko kuma ka karanta qul huwallahu da falaki da nasi shikenan wutirin ka yayi za ka iya yi da uku shine kai shafa'i sannan ka kawo witiri za ka iya yin raka'a biyu kai sallama sai ka kawo ɗayan kamar wanda muka saba za ka iya haɗe su ga baki ɗaya ba zaman tahiya sai a ƙarshe sunan shi witiri to maza Allah sallallahu alaihi wasallama ko da yayi tafiya baya barin witiri fa innahu la yahsunu tarkuhuma lalle bai kyautatuwa mutum ko da yayi tafiya ya bar raka'atul fajr da kuma witiri ana so mutum yayi su faqad kana ibn umara radiyallahu anhuma yaqul hakika abdullahi dan umar Allah ya kare yadda a gare shi yana cewa law kuntu musabbihan mutanaffilan da a ce zan yi tasbihi bi ma'ana sallan nafila la atmamtu salati to ai da na cika sallolin farin ma bi da a ce dukkan wannan rawatib ɗin da ake raka'a hudu kafin azhar biyu bayan azhar hudu kuma da ake yi kafin la'asar raka'o'i da kuma biyu da ake yi bayan magariba da biyu da ake yi bayan isha'i idan aka ce ko da mutum ya yi tafiya sai wannan nafilolin to sai ya ce to me yasa ba za a cika sallar ba kuma wannan ita ce fahimta ta abdullahi bin umar bi ma'ana musulunci ya kawo sauki to mutum ya karbi saukin yuridu allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra allah madaukakin sarki ko yaushe yana nufin ku da sauki baya nufin ku da wahala kama anna musafiri an ya tanaffala bila karahiyya ma sha'a minan nawafil kamar yadda cewa aka yi ya bar nafilan ba dole bane ba ba an karhanta mushi ba an hana shi bane yana da dama ya sallan nafilan shi duk nafilar da yake so zai iya yi in dai babu wahala ba zai samu mushakka ba faqad sallan an-nabi sallallahu alaihi wasallama Adduha, duha raka'atin wa huwa musafir hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba yin sallan walha raka'a takwas kuma yana hali na tafiya wannan babu laifi in tafiyar da kai babu wahala babu laifi in kayi nafilolinka to kuma yin nafilan ba zai hana kai kasaru ba yin nafilan ba zai hana kai kasaru ba wa kana yatanaffalu ala zahri dabbatihi annabi sallallahu alaihi sallama daga lokacin da ya hau abin hawansa ma yake kabbara ashe koda kana abin hawa zaka iya yin sallah amma ka'idar shine ka kalli gabas kai kabbara amma duk inda abin hawan ya fuskanta zaka ci gaba da sallarka wa huwa fi tariqihi min safarihi alhali yana kan hanyar tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fuskanci gabas in ya kabbara shikenan sai ya sake dabbarsa duk inda ta bi babu komai sallah tana nan fa aina ma takunu fa samma wajh Allah to sai abu na gaba shine abu na shida umumu sunnatil kasri likulli musafiri an game sallan kasar ga dukkan matafiyi in dai sunanka matafiyi to za ka iya yin kasaru ba a ce banda wane banda wane banda wane ba ko ba a ce a'a wanda ya hau jirgi ba zai yi kasaru ba wanda ya tafi a mota shine zai yi kasaru ba a ce haka ba ko a mai katafi za ka iya yin kasaru dama ne Allah maɗaukin sarki ya baka da sauki eh to shi a nan malam sai ya ce umumu sunnatil kasar kulli musafir gamewar sallan kasar dukkan matafiyi tafiyar mai wahala ce ko mai sauki ce abin hawan da ka hau mai wahala ne ko mai sauki ne duka ya halatta kai yace la farka fi sunnatil bai baina musafirin rakibin babu bambanci a wurin yin sallar kasaru tsakanin matafiyin da ya hau abin hawa wa musafirin mashin da matafiyin da ya tafi a ƙasa dukkansu sunansu matafiya wala baina rakibi jimalin babu bambanci tsakanin wanda ya haura kumi ya yi tafiya aw sayyaratin ko wanda ya hau mota aw da'iratin ko wanda ya hau jirgi illal mallahu idza kana la yanzilu min safinatihi tulad dahar sai dai matukin jirgin ruwa irin manya-manyan jiragen ruwan nan wanda zaka ji kaman kana gida ne to matukin jirgin ruwa wanda shi sai shekara a cikin ruwa shine wasu malamai suka ce to shi zai iya cika sallan shi tunda zaman shi a cikin ruwan ya fi zaman shi akan tudu shine almallah wanda yake matukin jirgin ruwa wanda zai ah, wata shida yana cikin ruwa to wannan sai aka ce babu laifi in ya bar sallan kasaru babu laifi amma in ya yi kasaru kuma babu abin da ya samu sallan shi sallan shi ta yi shi ne ce la yanzu lumin safinatihi dular dahar wanda ya kai shekara a cikin ruwa yana tafiya a cikin jirgin ruwa to babu laifi in ya cika sallah wa kana lahu bi safinatihi ahlun yace amma fa wanda akwai mutane ya tafi da iyalai shi suna cikin jirgin ruwa to wannan babu laifi ya zama mushi kaman gida to yanzu sai ya cika sallah fa innahu hula yi lahu al-qasru lalle wannan wasu malamai suka ce ba a sunanta mushi yin kasaru ba bal alaihi an yutimmu salatahu lalle ana so ya cika sallansa li'annahu ka mustautanin lissafina yanzu wannan jirgin ruwan tunda da iyalai shi a ciki ya zama mai kaman gida ne a gare shi to amma in ba haka ba dukkan wani matafiyi an halatta mushi yi sallan kasaru to sai kuma sallan kasaru din ta yiwu ina kasaru to zan iya haɗawa yanzu kamar yanzu ina kasaru yadda na yi magariba kawai in tashi in kawo isha'i raka'a biyu ko kuma in bar magariba sai lokacin isha ya yi sai in haɗa su in yi magariba kuma in kawo isha raka'a biyu ko kuma lokacin azahar sai in tashi in yi azahar dina raka'a biyu sai in janyo la'asar in haɗa su raka'a biyu shikenan ko da lokacin la'asar ya yi na riga na yi sallah ko kuma in bar azahar sai lokacin la'asar sai in haɗa su jam'u takdim ko ta ta'akhir jam'i na gabatowa ko na jinkirtawa to shi yasa sai malam ya biyo ya ce kashi na biyu aljam'u haɗa sallah hukmuhu menene hukuncin haɗa sallah aljam'u rukhsatun ja'izatun jam'i wani rangwame ne wanda ya halatta mutane su aiki da shi tunda kamar yadda muka kawo dama a hadisin imamul bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallama nana aisha take cewa ba a taɓa bashi zaɓin abubuwa guda biyu ba illa tara a saruha face sai ya zaɓi wanda ya fi sauƙi saboda me saboda yana ganin al'umman shi kasu wahala domin shi azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil na raufun rahim to in Allah ya bashi zaɓin abu guda biyu gashi dai zai iya yin mai wahalan amma in ya tuna al'umman shi kasu kasa sai ya ɗauki mai sauki to aka ce Ruksa shine abin da aka yi maka rangwame ja'izatun kuma ya halatta illal jam'a baina zuhuraini yawma arfa bi arfa sai dai hada sallan azhar da sallan la'asar a filin arfa shi ba rangwame bane dole ne kai shi dole ne sunna ne na annabi sallallahu alaihi haka ake yi wal isha'aini da hada sallan magariba da isha'i fil muzdalifa ko lailatul muzdalifa a daren muzdalifa shine ran da aka taso daga arfa in aka taso ba za ka taso daga arfa ba sai rana ta faɗi to in za ka zo musdalifa a nan za a kwana to a nan ana so ka haɗa sallan magariba da sallan isha'i to wannan shi sunna ne mai ƙarfi na annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba rangwame ba ne ba a baka zaɓi ba haka za ka yi haka ake so ka yi ya ce fa'innahu sunnatun la ta khiyira fi fi'liha wannan sunna ne baka da zaɓi a wurin aikatawa haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi haka za ka yi lima saha anhu sallallahu alaihi wasallama saboda abin da ya halatta daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya inganta annahu salla zuhra wal asra bi arfa bi adhanin wahid wa iqamatayn annabi sallallahu alaihi wasallama a yinin arfa ya sallaci sallan azhar da sallan la'asar da kiran sallah guda ɗaya da iqama guda biyu dama shine ka'ida na hada sallah idan za a hada sallan magariba da isha to za a kira sallah so ɗaya sai a tada iqama kowane sallah za a yi mata ikama amma ba za a tashi a kira sallah ba kamar yadda mashaban malikiya suka tabbatar cewa idan yanzu da a ce ana ruwa za mu haɗa sallah to su a mashaban mu na malikiya sai ladan ya tashi ya kira sallah to amma abin da yake sunna tabbatacciya shine duk sanda za a haɗa sallah kiran sallah ɗaya ake yi ikama guda biyu kowace sallah za a yi mata ikama ya ce walamma atal muzdalifa hakanan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar alfa ya zo muzdalifa salla biha al maghriba wal isha'a sai ya hada sallan magariba da isha bi azanin wahidin da kiran sallah daya wa iqamataini amma kowace sallah an mata iqamarta to wannan shine haka ake hadin sallah sai na biyu mala ya ce sifatuhu yaya siffan hada sallah yake ya ce aljam'u in aka ce hada sallah huwa an yusalli al musafiru zuhra wal asra shine matafiyi ya sallan azahar da la'asar jam'a taqdimin jam'i na gabatowa bi ma'ana ka sallan azahar sai ka janyo la'asar sai ka yi su a lokacin azahar ko kuma kai yi sallan magariba sai ka janyo sallar isha'i ana ce assalamu alaikum ka yi raka a hukunka ka matafiyi ne sai ka tashi ka kawo ishanka raka raka'a biyu wannan shine ake kira jam'u takdim ka gabato da sallar isha a lokacin magariba ko ka gabato da sallar la'asar a lokacin azhar fa yusallihuma fi awwali waqti zuhuri sai mutum ya sallaci la'asar a farkon lokacin azhar aw jam'ata akhir ka samu dama kuma ka jinkirta sai in bar sallar azhar ina tafiya sai lokacin la'asar sai in hada su sai in bar magariba sai lokacin isha'i sai in hada su fasallihuma fi awwali waqti al-asr sai ka bari har sai ka jinkirta farkon lokacin la'asar na shiga sai ka haɗa su aw yajma al maghriba wal isha a jam'a taqdimin ta ta'khirin haka ka samu dama ka haɗa sallan magariba da isha ko ka gabato da isha ko ka jinkirta magariba fa yusalli fa yusalliyahuma fi waqti ihdahuma sai ya sallace su a cikin lokacin ɗaya daga ciki wa zalika lima warada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama akhara as-salata bi wannan ya kasance ne saboda hadisi da aka rawaito lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi yakin tabuka ya hada sallah summa kharaja sannan sai ya fito fa sallar zuhura wal asra jam'an ya jinkirta azhar sai lokacin la'asar sannan sai ya fito sai ya hada azhar da la'asar a jam'i summa kharaja sannan lokacin magariba ya fito fasallal magriba wal isha'a sai ya sallaci magariba da isha'i jam'an a tare wa huwa nazilun bi tabuka ghaziyan kuma lokacin sun raga sun sauka a tabuka suna masu yaki. to ashe kenan wasu suna gani ai wannan in a hanya ne amma in ka kai garin da zaka je ba ka iya yi ba a'a to kaga wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba akan hanya ba ne sun isa garin tabuka din sun ma sauka a garin to ashe ko da ka je inda zaka je kana da damar hada sallah a matsayinka na matafiyi za ka iya a zahar a biyu sai ka tashi ka kawo la'asar ɗinka shikenan kai magaribanka ka tashi ka kawo ishanka ko da ka isa garin da za ka je wannan babu laifi hadisi yana nan cikin imamu muslim sahihu muslim wanda imamu muslim ya rawaito sannan akwai hadisin a cikin muwatta mali kama anna li ahli baladi kamar yadda su ma ma'abota zaman gari wanda suke a zaune ba matafiya ba an yajma'u bainal magaribi wal isha fil masjidi lailatal matira ya halatta mutane su hada sallan magariba da isha a masallaci lailatal matari daren da ake ruwan sama in ana ruwan sama babu laifi an ba da dama za a iya hada sallan magariba da isha wal bardi shadid abu na biyu da yake sa a hada sallah da kuma sanyi mai tsanani yanzu wani da za a yi sanyi mai tsanani sai ka tashi ka haɗa sallah sai ce ka ga wannan sun kawo mana wani sabon abu to kai ne baka sani ba ana haɗa sallah in sanyi ya tsanani eh, in sanyi ya tsanani za a iya haɗa sallah awir rihi ko kuma iska mai tsanani sai ka je garuruwan da ake haka ɗin tukunna sannan mutum zai ƙara gasgatawa don mu ba a irin shi ne shi yasa akwai garin da sai a ɗauki kwanaki ana yin iska mai tsanani wanda in ka fito za ta iya cutar da kai to a nan musulunci bai yadda ka kai kanka zuwa ga halaka ba za a iya haɗa sallah a kowa ya koma gida iza kana ya shukku alaihim ruju'u ila salatil isha'i bil masjid in ya kasance in aka yi sallah ɗayan aka watse to kuma ba za a ƙara dawowa jam'i ba to kuma musulunci yana ƙarfafa sallan jam'i maimakon kowa in ya tafi ya isha'i a gida ba zai iya dawowa masallaci ba to gwara a tsaya a haɗa sallan sannan kowa sai ya tafi إذ قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والإشاء في ليلة مطيرة حديث يا تبتا أشي سي البخاري صحيح مسلم دمو مالك النبي صلى الله عليه وسلم يا حدا صلى أوني دري دا أكي روان سما يا حدا صلى سكان مغربا دا إشاء كما أن للمريد كما يد مر لا فيا دا يكي جدا شيما كو يكي أسبتي أن يجمع بين الظهرين والإشاءين rashin lafiya mutum bai da lafiya sai a sashi ya haɗa sallah lokacin azahar sai a sashi ya azahar da la'asar lokacin magariba yana yin magariba sai a ce to yi sallan isha'i in a gida yake zai yi su a cike uku hudu hudu hudu in wani gari ne aka kai shi neman magani to kaga zai yi kasaru kenan zai yi kasaru iza kana yashqu alaihi ada'u kulli salatin fi waqtiha idan yin kowace sallah a lokacinta zai ba shi wahala to yanzu wanda yake jinyan shi sai ya sa shi a lokacin azahar sai ya sa shi ya sallan azahar da la'asar in a gida ne yake neman magani kaga zai yi sau cikakku kenan hudu hudu in wani gari ne aka tafi da shi asibiti to sai a sa shi ya raka'a biyu a lokacin ko kuma a jinkirta mishi sai lokacin la'asar sai a ce to lokacin sallah yi sai alwala in zai iya alwala in ba zai iya ba sai a mushi taimama sai ya sallaci a zahar da la'asar raka a biyu to haka isha'i magariba da isha sai a magariba uku ba a mata kasaru sai a kawo isha ko kuma sai lokacin isha'i din sai a haɗa mushi eh. id illatul jam'i hiyal mushaqqa domin asalin illa bi ma'ana dalilin da yasa aka ce ai jam'i shine wahala ba a so mutum ya wahala famata hasalatil mushaqqa jazal jam'u duk sanda mutane za su iya samun wahala a cikin al'amari ya halatta su jam'i waqad tu'radu alhajjatu shadida lil muslimi fil hadar kai wanda yake mazaunin gida ma wata bukata za ta iya tasowa wacce za a iya hada sallah wanda ba ruwan sama bane ba iska bane ba sanyi bane marratan li ghairi matar wani lokacin za a iya hadawa ko ba ruwan sama qala ibn abbasin ah, nam kal sai malam ya kawo misalai ma ya ce khawf kaman tsoro ana cikin halin tsoro ya halatta a haɗa sallah kowa ya tafi gida ya je ya zauna shine kal ala nafsin ana jin tsoro za a iya rasa rai ya halatta a hada sallah kowa ya tafi gida aw irdin ko mutum zai rasa mutuncin shi gwamnati ta sa doka an sa kafi an ce kowa ya tafi gida sai ku haɗa sallah ku tafi gida kaga musulunci yana duba kowane irin hali zai zo sai kaga malaman fiqh sun riga sun bada fatawa a kan kafin ma abin ya zo sai ga sun riga sun bada fatawa a kai kana jin tsoro za a ci mutuncinka to addini bai yadda kuma a ci mutuncin mutum ba addini ya baka mafita sai ka haɗa sallan magariba ga isha sai ka shiga gida an ce kowa ya shiga gida karfe bakwai ana yin ana kiran magariba sai a haɗa sallah kowa ya tafi gida shikenan au malin ko ana jin tsoron za a rasa dukiya ya halatta a haɗa sallah fa lahul jam duk wannan halayen in musulmi ya samu kanshi a ciki ko musulmai suka samu kansu a ciki ya halatta su hada sallah to amma abin da yasa shine ba ma karatun ne ko ma ba ma bibiyan karatun ne wallahu a'lam duk sanda aka yi wani abu sai mutane su ga kaman wani sabon abu ne aka kawo sai mutane su ga kaman wani sabon abu aka kirkiro aka kawo amma ga shi na a rubuce a cikin littattafai shekara ɗaruruwa malamai sun riga sun ba da fatawa a kai Fakat saha hakika ya inganta annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama jama'a fil hadri watan wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ana zaman gida ba tafiya ba kawai sai aka ga ya hada sallah ligairi madarin kuma ba ruwan sama a ranar qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas yake cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallama salla bil madinati sab'an wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi raka'a bakwai a madina me raka'a bakwai shine ya yi sallan magariba raka'a uku sai ya tashi ya kawo isha raka'a hudu ya zama nawa bakwai bi ma'ana ya hada sallan magariba da isha ba tare da ruwan sama ba wa samaniyan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada raka'a takwas ba tare da wani ruwan sama ba shine azhar da la'asar yace az-zuhra wal asra wal maghriba wal isha a karsan hadisin abdullahi dan abbas ya ce azhar da la'asar da magariba da isha kuma wannan shi ma hadisi ne ingantacce wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito wa suratuhu siffan yanda ake yi an yi zuhra wa yuqaddima asra ya halatta a jinkirta a zahar a janyo sallar la'asar li awwali waqtiha a farkon lokacin la'asar sai a hada a zahar da la'asar wa yuakhira al-maghriba wa yuqaddima al-isha'a li awwali waqtiha ya halatta a jinkirta magariba sai a janyo isha a farkon lokacinta Mozalika zalika lishtiraki salataini fi waqtin wahid ana yin haka ne saboda wa'innan sallolin guda hudu suna tarayya a cikin lokaci farkon lokacin azhar farkon lokacin la'asar shine karshen lokacin azhar farkon lokacin isha'i shine karshen lokacin magariba to dan haka ya halatta kai jam'u taqdim ko ta'khir sai abu na biyu salatul maridi an dan tabo magana akan sallan mara lafiya to ya mara lafiya zai yi sallah sai malam ya ce sallan mara lafiya idza kana al-maridu la yaqdiru ala al-qiyam idan mara lafiya bai iya yiwa bai iya tsayuwa ya tashi a tsaye ya yi sallah mustanidan ila shay'in sannan ba zai iya dogara ko ya jingina akan wani abu a tsaye ya sallah ba salla qa'idan sai ya sallah a zaune ya halatta dama halin farko shine mutum ya yi sallah a tsaye in ba zai iya ba sai ya dan jingina a jikin wani abu in ba zai iya ba kawai ya yi sallansa a zaune wa iza ajaza anil qu'ud rashin lafiya ya kai tsanani ba zai iya zama ba to ya zai yi sallah ala jambihi sai ya kwanta akan gefen jikinsa wasu malamai suka ce sai a fara gefen dama in ya kasa sai a koma gefen hagu wa in ajaza in ya kasa kwanciya akan gefen dama fa ko hagu salla mustalqiyan ala qafahu sai ya salla akan kiyarsa bi ma'ana ya kalli sama ya salla akan bayan shi haka yana kwance yana kallon sama wannan ya halatta maddar rijlaihi ila alqibla amma ana so in so samu ne in za a iya sai a sanya kafan shi ta kalli alqibla yana kwance bi ma'ana kan shi ya kalli yamma kafafuwan shi su kalli gabas amma in ba a samu wannan halin ba kowane irin hali ko ina ya kwanta zai iya yin sallah haka wa yaj'alu sujudahu akhfada akhfada min ruku'ihi in ya tashi sai ya sanya sujada tafi ƙasa ƙasa fiye da ruku'u bi ma'ana ko da ishara yake a zuciyansa ya sanya ainihin sujada tafi ƙasa fiye da ruku'u wa in ajaza anir ruku'i was sujud aw ma'a ima'an in mutum ma ba zai iya ruku'u da sujada ba sai ya ta nuni ya ta ishara wala ya turku salata bi halin ba a yadda mara lafiya ya bar sallah ba a kowane hali yake sai dai halin da hankalin shi ya gushe shine kawai ba zai yi sallah ba liƙauli imran bin husaini radiyallahu an saboda faɗin imran dan husain ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kanat bi bawasir ya kasance ina da ciwon basir kamar yadda ake cewa wanda kalma ne wanda aka aro karmar larabci ce ya ce fasa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallama ani sala sai na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama game da sallah ya zan yi fakala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salli qa'iman kai sallah a tsaye in zaka iya fa in lam tastati in ba zaka iya ba fa qa'idan kai a zaune fa in lam tastati in ba za ka iya ba fasalli ala jambika kai sallah akan gefen jikinka fa illam tastati fa mustalqiyan in ba za ka iya ba sai kai sallah kana kan bayanka bi ma'ana ka kwanta akan a bayanka ka kalli sama kai sallarka wala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ce Allah maɗaukakin sarki baya ɗora ma rai ya wajabta mata ya farlanta mata wani aiki na addini sai abin da mutum zai iya to kaga wannan duka yana nuna mana cewa a addinin musulunci koyaushe ma yuridullahu an yaj'ala alaikum fi dini min haraj Allah baya so ya sanya muku damuwa a cikin addini koyaushe addini yana da sauki addini yusrun addinin musulunci da muke gani addini ne mai sauki Allah madaukakin sarki yana kallon halayen da dukkan mutum ya samu kanshi to sai abu na gaba dal salatul khawfi sallan tsoro sallah na tsoro mashru'iyyatuha a shar'ancin yin sallah a halin da ake cikin tsoro ya za a yi sallah salatul khawfi mashru'atun bi qaulillahi ta'ala sallah lokacin da ake halin tsoro ko sallar tsoro ya halatta saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya zo a cikin suratun nisa'i Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da al'ummarsa wa iza kunta fihim a duk lokacin da kuka kasance a cikin wa'inda suke ba musulmai ba a hali na yaƙi ko hali na tsoro ko na firgici fa akamta lahumus salata to sai ka tsaida musu da sallah bi ma'ana ku yi sallah ya za a yi sallah da ya Allah maɗaukakin sarki sai Allah ce faltakum ta'ifatun minhum ma'ak sai ya zama ka raba mutanen kashi biyu sai kashin farko su fuskanci abokan gaba kashi na biyu kuma sai su zo su yi sallah tare da kai wali ya akhuzu aslihatahum su kuma sai su ɗauki makamansu su tsaya fa'iza sajadu idan suka yi sujada kashin farko falyakunu min wara'ikum sai ya kasance a bayanku akwai wasu tawagan farko da kuka bari su ba za su bi ku sallan ba sai ya zama suna nan a tare da ku walta'ati ta'ifatun ukhra yanzu idan wa'annan suka yi sallah raka'a biyu tare da kai ko kuma in a tafiya ne suka yi raka'a ɗaya tun da raka'a biyu za a in a tafiya ne misali a zahar da la'asar in a tafiya ne sai a yi wa'annan su zo su yi raka'a ɗaya sai su tafi ko kuma su cika da kansu ya danganta yadda aka samu kai sallan kashi-kashi ne ya danganta da irin tsananin tsoron da ake ciki in akwai tsoro da yawa to wa'innan in suka yi raka'a ɗaya kawai sai su tafi sai su karasa raka'a ɗayan a tsaye sai wa'incan su zo sai su yi raka'a ɗaya su kuma sai su karasa nasu in kuma ba tsoro sosai wa'innan za su yi raka'a ɗaya sai su tashi su ciko raka'a ɗaya sai wa'incan su kuma su zo sai su bi raka'a ɗaya su ma in aka gama sai a annabi sallallahu alaihi sai ya sallama kamar yadda Allah ya umarce shi in a zamanin yanzu ne wanda ya jagoranci sallar sai ya sallama su kuma wa'incan sai su cika raka'a ɗaya to ya danganta tsoron ko kuma yakin da ake ciki mai tsanani ne ko mai sauki to sai Allah madaukakin sarki ya ce fal yakunu min wara'ikum ya kasance kashin kashi na biyu suna bayan ku suna tsare ku wal ta'ati ta'ifatun ukhra in wannan suka yi sallah raka'a biyu in a zaman gida ne a zahar ko la'asar sai su tashi sai ɗayar wacce ba ta tawagar da ba ta yi sallah ba ita ma sai ta zo ta samu wasu raka'o'i tare da lima shine Allah ya ce wal ta'ati ta'ifatun ukhra sai ɗayan ta zo lam yusallu wanda ba su sallah ba fal yusallu ma aka su sallah tare da kai wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum Allah madaukakin sarki ce sannan sai su lura kuma suna masu rike makamansu saboda kar a zo a yi muku kwab ɗaya kawai a kashe ku gabaki ɗaya to wannan aya da ta zo a cikin suratul nisa'i aya ta 102 ita ce ta halatta yin sallan tsoro to ya siffar yake sifatu hafi safar akwai siffan sallan tsoro a tafiya akwai siffan sallar tsoro a halin zaman gida to ita ma siffan sallar tsoron a tafiya ta kasu kashi kashi Ya yace warada fi salati al-khawf mukhtalifa hakika hadisai ingantattu sun zo game da siffar yadda ake sallar tsoro siffa daban-daban daban-daban maradduha ila halatil khawfi quwwatan wa da'afa amma za mu koma zuwa ga halin da mutane suka samu kansu ne ta hanyar tsoron mai tsanani ne ko ko a'a tsoron ba mai tsanani ba ne wa ashharu ha mafi shaharan siffan sallan tsoro iza kana alqitalu fi safar in yakin da ake yi ya kasance a cikin halin tafiya ne an yuqsamal mu'askaru ila ta'ifataini rindinar yakin sai a raba ta kashi biyu ta'ifatun taqifu tijahal adu kashin farko sai su tsaya suna fuskantar abokan gaba wa ta'ifatun kashi na biyu kuma tasuffu wa al-imam sai su yi sahu a bayan limamin su fa yusalli biha raka'atan sai ya raka'a ɗaya tare da su tunda dama tafiya ne raka'a biyu za a yi wa yasbutu ka'iman shi liman zai ci gaba da tsayuwa a tsaye wata taqumu hiya su wa'innan wanda suka yi sallah raka'a ɗayan sai su tashi wa raka'atan ukhra wa tusallim sai su ci ko raka'a dai su yi sallama shi kuma liman yana tsaye suna yin sallama su kuma wa'incan sai su taho yace wa tazhabu sai wanda suka yi raka'a ɗayan suka cika in babu tsoro sosai kenan sai su koma wurin wa'incan su kuma wa'incan sai su taho wa ta'ati al-ukhra ɗayan da aka bari sai su taho fa yusalli biha al-imamu raka'atan sai liman ya cika raka'a biyun raka'an da ta rage tare da su wa yasbutu jalisan sai liman ya zauna a zaune ya jira su fata ko muhiya wannan tawagar sai ta tashi wa ta'ati bi raka'atin ukhra sai ta ciko ɗaya raka'ar summa yusallimu bihim sai liman ya sallama tare da su wannan halin in tsoron mai sauki ne in ba a cikin tsananin tsoro sai a yi hasallan a haka wa shahidu hazihi kaifiyya dalilin wannan siffan sallan tsoron hadisu sahal bin abi khasma yake cewa bin abi haithama yake cewa id a fihi abi haithama yake cewa game da abin da ya zo a cikin sallar tsoro ya ce an na ta'ifatin suffat ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lallai kashin farko sun yi sahu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wa ta'ifatan wajahal aduwi ɗayan kuma suna fuskantar abokan gaba kaga za a raba tawagar kashi biyu kenan fasalla billati ma'ahu raka'atan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya raka'a ɗaya tare da wanda suke tare da shi summa thabata qa'iman sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da zama a tsaye ya ci gaba da tsayuwa fa atammu li anfusihim sai suka cika sallan da kansu suka yi sallama sun mansarafu suka juya wijahal adu ko wajahal aduhu suna fuskantar abokan gaba waja'ati ta'ifatul ukhra sai kashi na biyun su kuma suka zo su ma fa salla bihimun raka'a sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallaci ɗaya raka'ar tare da su allati baqiyat min salatihi wacce ta rage tunda dama raka'a biyu zai yi thumma thabata jalisan sai ya tabbatu a zaune sai ya jira su fa atimmu li anfusihim har suka ci ko ɗaya raka'ar summa sallama bihim sai aka yi sallama tare da su wannan hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim sai siffa ta biyu malam ce siffatu hafil hadar siffan sallan tsoro amma in ana zaman gida ba a halin tafiya ba wa in kana alqitalu fil hadar in ya kasance ana yaki ne a zaman gida haisu la qasar lis sala ta yanda a gida ake ba za a yi kasaru ba to sallati ta'ifatul ula raka'ataini ma al imam kaga a can raka'a daddaya akai to a nan kuma sai a yi raka'a biyu tun da ana zaman gida ne sai a raba tawagar biyu tawaga na farko sai su zo su sallaci raka'a biyu tare da liman wa ne wahdaha su kuma sai su ciko raka'a biyu daban wal imamu ka'imun liman yana tsaye zai ci gaba da tsayuwa wa ta'ati ta'ifatul ukhra kashi na biyun kuma sai su zo su ma fa yusalli biha imamu raka'ataini sai liman ya sallaci raka'a biyu tare da su wa yasbitu jalisan sai liman ya jira su a zaman tahiya ba zai yi sallama ba tunda kaga ai shi raka'a hudun shi ta cika yayi raka'a biyu tare da wa'innan raka'a biyu tare da wa'innan me ya rage mushi sallama to sai aka ce ba zai yi sallama ba zai jira wa'innan har su tashi su ciko raka'a biyun su tunda zaman gida ake kaga da raka'a biyun da suka yi da liman da wanda suka ciko ya cika raka'a hudu sannan sai liman ya sallama summa yusallimu bihim sai ya sallama tare da su sai abu na hudu izalam yumkinu kismatul jaishi dadin qitali idan ko ya kasance yaƙi ya yi tsanani ko tsoro ya yi tsanani ba zai yiwu a kasa ma rundunar kashi biyu ba izashtaddal shtaddal qital idan yaƙi ya yi tsanani ko tsoro ya tsananta walam tumkin kismatul jaishi kuma ba za a iya raba runduna kashi biyu ba sallau furada ala ayyi halin kanu kowa sai ya salla shi kadai a kowane hali ka samu kanka kawai ka yi salla Allah ya karba mushatan aw rukbanan akan kafafuwa ne ana tafiya ko akan abin hawa ne lil qiblati ana kallon alqibla aw li ghairiha ko ba a kallon alqibla yumi'una ima'an suna masu nuni akan cewa suna sallah liƙaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki yake cewa a cikin suratul baqara fa in khiftum farijalan aw rukbana in kuna cikin tsoro babu laifi ku yi sallar ku kuna kan kafafuwanku kuna tafiya aw rukbanin ko kuma kuna kan abin hawa duka ya halatta duk yanda mutum ya samu kanshi haka zai yi sallah to yanzu kaga wa'innan wa'inda suke sojoji da ake turawa yaƙi ko 'yan sanda da ake turawa kaga a matsayinka na musulmi ya kamata a ce ka san irin wa'innan wanda ba za ka ce ai ana bin ka sallah ba baka da uzuri ka ce ana bin ka sallah kowane hali an koya maka yadda za ka yi sallah sawa'un kuna cikin zaman lafiya ne ko yakin ya tsananta ko bai tsananta ba in ya tsananta ga yadda za ka yi in bai tsananta ba ma ga yadda za ka yi duka komai addini ya riga ya ajiye shi a wurin shi Allah maɗauki sarki ya ce fa in khiftum farijalan aw rukbana idan kuna cikin tsananin tsoro sai ku yi akan ku ko akan abin hawa wa qaulihi sallallahu alaihi wasallama da kuma fadin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa in kanu akthara min zalika falyusallu qiyaman wa rukbana in ko ya kasance suna da yawa bi ma'ana ba za a iya ma raba rindinan kashi biyu ba to duk halin da mutane suka samu kansu su yi sallah Allah bai dauke musu ba suna kan abin hawa ne ko suna kan kafafuwansu wa ma'ana aksar min zalika ma'anan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi akan ko fiye da haka ai iza kathura al-khawf wa ihtamadat al-ma'raka wa ikhtalatu bil adu ana nufin idan tsoro ya tsananta ko kuma yaƙi ya rikice ko kuma ana cakuɗe ma ana yaƙi tare da abokan gaba ba a ɗauke sallah ba yanda mutum ya samu kan shi sai ya sallah sai abu na biyar at-talibu lil aduwi aw haribu minhu wanda aka aika shi ya nemo abokan gaba ko kuma aka nemo wani yayi barna yayi kisa ya gudu sai aka sa wasu su kamo shi su ma haka ya halatta su yi sallah sallar da za su yi su yi a sallan tsoro man talaba aduwan yakhsha taho wanda yake neman aka sa shi ya nemo wani abokan gaba ko wani mai laifi yana jin tsoron kuma kada ya ainihin kubuce masa aw dalabahu aduwun yaksha an yazfara bihi ko kuma a'a kai ne abokan gaban suke neman ka kana jin tsoro kar su kama ka su halakar da kai salla ala ayyi halin kana ya halatta mutum ya salla a duk yanda ya samu kanshi mashiyan a tafiya sa'iyan ko kuma a'a yana sassarfa yana gudu ne ila alqiblati aw ghairiha kana kallon alqibla ko baka kallon alqibla kawai ka tada iqama ka tada sallah wa hakaza ya yace haka kullu man khafa ala nafsihi min insani duk wanda yake jin tsoron wani mutumi akan kanshi kar ya kama shi ko kar ya cutar da shi aw hayawanin ko kuma a kana cikin daji ne kana jin tsoron in ka tsaya fa akwai wata dabba da za ta iya zuwa ta cutar da kai aw ghairihima ko ba mutum bane ba ma ba dabbobi ba ne ma wani abu ne kawai sallah salatal khawfi ya halatta a yi sallan tsoro bi hasabi halihi gwargwadon yadda mutum ya samu kansa wa yashhadu li hadhihi mas'ala qawluhu ta'ala abinda zai ƙara tabbatar mana ya mana shaida akan wannan magana in ji malam faɗin Allah maɗaukakin sarki waccan aya da muka kawo ta cikin suratul baqara aya ta 239 yace fa in khiftum in kuna cikin tsananin tsoro to ba a bayyana ba ko a yaƙi ko a zaman gida kenan duka ya shiga farijalan sai ku yi sallah akan kafafuwanku in kun samu dama auru ku banan ko kuma akan abin hawa sawa'un kuna kallon alƙibla ko ba ku kallon alƙibla wa amalu abdullahi bin abdullahi bin unais radiyallahu anhu ko kuma abdullahi bin anas radiyallahu anhu faqad ba'asahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi talabil huzaili abdullahi bin unais ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya aika shi fi talabi al-huzali ya nemo wani mutumi da ake kiran shi huzali faqala to sai abdullahi bin unais yake ba da labari sai ya ce lamma khiftu an yakuna baini wa bainahu ma yu'akhiru as yayin da naji tsoron kada tsakani na da shi ya kasance na samu jinkirin yin sallah bi ma'ana in jinkirta sallah daga lokacinta fandalaktu amshi sai na tafi ina tafiya wa ana usalli ina sallah ina tafiya umi'u ina yin ima'i ina nuni cewa gani nan ina sallah na hawahu kuma ina bin wannan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in kamo shi falamma da nautu minhu yayin da na kusa da shi ya ce sai na yanke sallah a ƙarshen hadisin kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya sa a kamo wancan mutumin da ake kira al-husali ya ce to da yana kallon shi ba ya so ya kubuce mishi sai ya ci gaba da yin sallah yana ima'i har lokacin da ya je kusa da shi to wannan yana nuna mana ashe duk inda ka samu kanka addinin musulunci ya baka dama halin da zaka yi sallah a ciki in babu wannan akwai wannan in babu wannan akwai wannan wanda muka ce sai in hankali ya gushe shi ne sallah take faduwa akan mutum al-maddatul ashira sai tattaunawa ta goma a cikin wannan babi na hudu mala ya ce fi salatil juma'a game da sallar juma'a hukumuha menene hukuncin sallar juma'a salatul juma'ati wajibatun sallar juma'a wajibi ne bi kaulillahi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki da kanshi saboda mahimmancin sallar juma'a ya saukar da sura sukutun guda a cikin alkur'ani ya sanya mata sura suratul juma'a to a ciki shine yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani iza nudiya lis-salati min yawmil juma'a idan aka kira sallah ranar juma'a ana nufin kiran sallah na biyu kiran sallan da liman zai hau minbari na a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kiran sallah ɗaya ake yi a zamanin sayyidina abubakar kiran sallah ɗaya ake yi a zamanin sayyidina umar kiran sallah ɗaya a zamanin sayyidina usman ne aka ƙara lokacin mutane sun ƙara yawa a cikin addinin musulunci sai sayyidina usman ya ce to yanzu a dinga yin kiran sallah kafin lokaci sannan in lokaci ya yi kuma sai a kira sallah kiran sallah na farko a sanar da mutane cewa su shirya don wasu malamai ma suke ba da fatawan cewa tun da yanzu kiran sallah yana kaiwa ko ina ba sai an yi kiran sallar farko ba ma to amma babu laifi idan an yi sayidina usman shine ya kara kiran sallah na biyu a zamaninsa lokacin musulmai sun kara yawa ana zuwa a yi sallan jima'a sai a ga da yawa ba su samu sallan jima'a ba shi yasa sai a kira sallan farko don a tunatar da mutane sannan kuma idan lokaci ya shiga sai a kira salla na biyu to Allah maɗaukin sarki yake cewa iza nudiya lis salati wannan kiran ana nufin kiran sallah na biyu mi yaumil juma'a a ranar juma'a sai ce fas au ila zikirillahi ku yi gargawa wurin tafiya zuwa ga ambatan Allah maɗaukakin sarki kaga ku yi gaggawan nan umarni ne wal amru mujarradun anil qarina yaqtadi al wujub malaman usulul fiqh suke cewa shi umarni a cikin alqur'ani in ba a samu abin da zai rage mushi karfi ba yana hukuntar da wajibci da Allah ya ce fas'au ga da kanshi ya kira ku yi gaggawa ku tafi ila zikirillahi zuwa ambatan Allah kaga umarni ko to sai hani ya biyo baya wa zarul bai'i kuma ku bar kasuwanci kaga shi ma hani to hani a cikin alkur'ani ko hadisi in ba abin da ya rage mashi karfi ya zama haramun yanzu ashe idan lokacin sallah ya shiga ranar juma'a duk wanda ya ciniki ya siye da siyarwa ya yi haramun wasu malamai suke cewa za a wannan kasuwancin ya ɓaci ya ɓaci ba za a yi wannan cinikayyan a wannan lokacin ba to aka ce fas'au ila zikirla umarni wazarul bai hani al'amru wan nahyi hani in ba abin da yake rage mashi karfi mutum ya yi haramun haramun in mutum bai tuba ba akwai uku ba. shi kuma umarni in mutum ya amsa umarnin Allah maɗaukin sarki akwai lada to Allah maɗaukin sarki saboda mahimmancin sallan juma'a yayi wannan kira wa rasuli alaihi salatu wassalam da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama amincin Allah ya tabbata a gare shi yace la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul juma'at wasu mutane daga cikin kuku al'umma ta su ji tsoro su daina tozartar da sallar juma'a su daina wulakantar da sallan juma'a in ba su daina ba kuma aula yahtimanna Allahu ala qulubihim ko Allah ya shafa zukatansu duk wanda Allah ya shafa zuciyan shi ko da zuciyan ta ga gaskiya ba za ta bi ba ko da ta saurari abin da yake daidai ba za ta bi ba summa liyakunanna minal ghafilin sannan ran tashin kiyama su zama daga cikin wanda suke gafalallu wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi wa qaulihi sallallahu alaihi wasallama da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljuma'atu haqqun wajibun ala kulli muslimi sallar juma'a haƙƙi ne na wajibi akan dukkan musulmi namiji fi jama'atin a cikin jam'i illa arba'atan sai mutane hudu abdun mamlukun bawan da ake mallakansa juma'a bata wajaba a gare shi ba a ko mace mace juma'a bai wajaba a kanta ba aw sabiyun ko karamin yaro karamin yaro juma'a bata waje ba akan shi ba aw maridun ko mara lafiya juma'a bata waje ba a gare shi ba to malamai sun ƙara wasu maridun mara lafiya da mumarrid da mai duba mara lafiya shi ma juma'a bata waje ba a gare shi ba akwai ruwayoyin da suka zo wanda yake tsarin dukiya an ba shi gadin dukiya juma'a bata waje ba a gare shi ba wanda yake tsaron rayukan mutane juma'a bata waje ba a gare shi ba dukkan wa'annan juma'a ba wajibi ba ne akan su za su yi sallan azhar ne to saboda lokaci insha Allah za mu tsaya nan sai abu na biyu insha Allah Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi alhikmatu fi mashru'iyyatil juma'a wace hikima ce ta sanya Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana yin sallan juma'a to Allah madaukakin sarki ya samu dace kuma Allah madaukakin sarki ya bamu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin irin wannan sauki da addini yake mana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 من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر كل دابة أنت آخذ بناسيتها ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله